jihar mai dogon tarihi da yake bayyana da yake bayyana naɗin da kuma halartar bikin nadin sarauta gwamna abba kabir yusuf ya ce na samu karamci a fadar sarkin kano na halartar bikin nadin sarautar hakimai guda shida ciki har da kawo na alhaji abba yusuf a matsayin ɗan makoyon kano sarautar da mahaifinsa ya rasu ya rike a bangare guda gwamnan ya yi wa sarkin kano fatan alheri tare da bayyana aminci da aka samu a masarautar a cewarsa dole ne mu yaba wa mai martaba khalifa muhammad sanusi na biyu sarkin kano bisa tabbatar da daidaito a masarautar mai martaba daga karshe, gwamnan ya yi wa dukkan sarakunan sarakunan gargajiya a jihar Kano da kewaye fatan alheri inda ya musu addu'ar Allah ya dafa musu. Allah maɗaukakin sarki ya yi wa dukkanin sarakunan gargajiya na Kano do jagora. Jihar Kano na daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke ɗumbin tarihi musamman a fannin masarauta da kasuwanci. Gwamnatin tarayya ta kwace aikin titin Abuja zuwa Kaduna daga hannun kamfanin Julius Bega. Gwamnatin tarayya ta soke wani sashi na kwangilar hanyar Abuja zuwa Kaduna daga hannun kamfanin Julius Bega saboda wasu kurakurai. Ministan ayyuka David Umayi ne ya bayyana haka a yayin kaddamar da aikin gyaran hanyar Abuja zuwa Kaduna zuwa Zaria zuwa Kano a ranar Alhamis a Abuja. Umahi ya ce an ba Julius Bega gwangilan hanyar ne a shekarar 2018 a karkashin gwamnatin tsohon shugaban kasa kasa Muhammad Buhari kan naira biliyan 391. Ministan ya ce an kammala sashin Kaduna zuwa Zaria an kuma kusan kammala sashin Zaria zuwa Kano amma a bangaren amma bangaren Abuja zuwa Kaduna an samu saiko wajen kammala aikin har tsawon shekaru shida. Dole ne wannan wasa ya kare daga yau. Na gayyace su taro gobe ba za mu iya yin abin da suke so ba. Sun sanya siyasa aikin don haka suna amfani da shi wajen tantance gwamnatinmu kuma muna ganin abin ya isa ka in ji shi. yau masu sauraro kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura